bayan kai goro da mari na kusan kwanaki biyu yanzu haka fa kwamitin mutane bakwai da aka kafa don binciken gwamnan jihar adama murtala yako da mataimakinsa barista balajas gilari a kashe yan kwamitin sun mika takardar gayyata ga gwamnan da mataimakinsa kamar yadda manema labarai muka gani an ka takardun gayyatar ne a kofar shiga gidan gwamnati da ke yola inda aka buƙace su da su bayyana a gobe juma'a to sai dai kuma wani batu da ya taso a takardun gayyatar shine inda aka bayyana waje da kuma lokacin da ake son gwamnan adama da ya bayyana yayin da shi ko mataimakin gwamnan Bala james gilari yan kwamitin binciken ba su bayyana waje da kuma lokacin da suke so ya bayyana a gaban su ba hakanan duk kokarin ji daga bakin yan kwamitin abun fa ya cutura don ko mun ta kokarin mu shiga sakatariyar yan kwamitin da ke haraba dandalin mahmudu ribadu square to amma wani jami'in yan sanda ya ce ba ba su izinin su bar kowa ya shiga ba ciki har da mu 'yan jarida to sai dai kuma tuni wannan batu ya suma jawo cece kuce honorable ibrahim bafa waziri wani tsawon dan majalisa dokokin jihar adama ya ce ma akwai abun dubawa a wannan batu eh to a gaskiya mun ga sun manna takardar gayyata ma gavna sun ba da inda gavna zai je sun ba da lokaci sun ba da rana to amma shi na mataimakin gwamna shi su ba da su ba da fili ba su ba da lokaci ba kawai sun sa rana kaza a yi afiyar to a gaskiya fi sabila kuma a ƙudirin da majalisa ta bayar ba haka bane majalisa ta ba da kudiri a fara binciken na mataimakin gwamna kamun a zo a yi na gwamna to in ba dai akwai lauje cikin naɗi ba me zai sa a fara a zo a ɗauki na gwamna a nuna wajen da za a zanna a nuna wokaci a nuna inda za a nuna daidai lokacin da kowa ya kamata ya aka gayyace shi je wajen amma na wanda yankin gwamna an manna ne kawai ga notice an manna ana gayyatan sa sabilillahi babu gaskiya wannan alama alama nuna mana cewa ana so a yi mana wani irin e, e, shigo shigo ba zurfi ne wannan da yana zuwa ne yayin da sarakuna da kuma shugabannin addini a jihar Adamawa suka gudanar taruka na ganin an sasanta kasancewar wannan dambarwa tuni ya jefa al'ummar jihar cikin wani mawuyacin hali shek abdullahi balalau da ke zama shugaban kungiyar izala a najeriya ya ce fa su fa ba su goyi bayan tsige gwamna da mataimakinsa a wannan lokaci ba Ah, babu shakka muslim council al'ummar musulmi ta jihar adama ah, mun haɗu gaba ɗaya mun tattauna tattauna wanda muka yi shine mun lura da zaman lafiyan jihar adama zaman lafiyan al'umman jihar adama ah, abinda muka yi kira shine a ƙara yin addu'o'i da roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya zauna da mu lafiya a wannan jiha musamman ma cikin wannan wata na azumin ramadan wata mai albarka da ake ciki ba mu amince a cire gwamna na jihar adamawa ba ba mu amince a cire mataimakin gwamna a jihar adamawa ba domin a yanzu ma adamawa tana ƙarƙashin dokan taɓaci ya idan an yi wannan me zai iya faruwa allah kaɗai ya sani saboda haka ba mu fatan a ce eh, su 'yan majalisa kar su zama sanadiyan haifar da rashin zaman lafiya a mahaifarsu a ƙasansu cikin iyalinsu da cikin al'ummarsu muna musu nasiha da littafin Allah. Shi ma Rabaran Ila Aguwa ya ce fa dole aikatun ta natsu dangane da halin da jihar Adamawa ke ciki babu yadda zaka ce cire su yanzu zai kawo mana alheri wani alheri zai kawo ma state din ba dai ya sake sa state din a cikin a cikin rudani ba asali state din nan muna fama da ah, state of emergency an kuma muna bukatan salama muna bukatan mu al'umma domin kasa ta samu ta ci gaba mu samu salama kuma ka kira ne muke yi dole ne a zanna round the table a fahimci juna inda akwai kuskure a ce akwai kuskure inda akwai gyara a yi gyara shine kawai abin da nake gani kuma dole ne duk abin nan fana don talaka ne kuma talaka mun ga irin wahalan da aka sa jama'a ciki azumi yake falla sure ba shi da sauransu ba iya an biya ba because of wannan dambarwan siyasa don haka muna roko bangarorin biyu su siwa Allah su yi wa jama'a su zanna a warware a warware wannan eh, wannan yanzu dai an zura ido a ga yadda wannan dambarwa za ta kaya yayin da ake sa ran yan kwamitin za su shafe kusan makonni shida suna gudanar da bincike ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya